أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قررنا السلام عليكم زعمكما الله يسكي وصايا شاكو دام وزامر شاكو لكم من دكتور إن شاء الله وما زعم زباك محمد مجمالا dan amsa shi gargaran abin da ya sarrafa akwai Allah sannan da ta farko ta fito daga ɗan haji mai bata ce shi wa hausawa a garin bata hakan zuwa da injina sama'ila bata suka ce assalamu alaikum malam shin Allah za ta ta malam matan aure za ta zuwa daji to idan mutum ya fita zuwa gona ya bar matarsi ta yi abinci in ta tsare ta tsaye mishi daji ko gona يقول الناس يا اهل لسه آه. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى إذا رحمته وعلى السماء إذا سمعنا بسير سندايا وعلى بالجوم ما تأولي بعضي ودمت تواتي تآيات كدونا يبرمع تستا تدفع من أدوكي كما تتأوكا تكامل بعضي حقيقة game da duka ambata bai halatta ba ka ɗauki abinci ka kai da abu bai halatta ba amma ya halatta ta dama mai abinci ya ci ya halatta ta dama mai abinci ya ci iyalansa na gida su ci in yaya baki su ci amma ka ɗauka ka kai musu daji domin su yi noma ko akwai na yan aiki ko ko masu noma ko shi a can daji ka kai musu to ga musulunci wannan bai cikin ita wadda shari'a ta yadda da ita shi ne mujaddadi ta gama da Allah da rahmatihi ya yi bayanai cikin littafin sa irshadu ihwani ya yi bayani cikin littafin sa kitabu man ihrijin misali wannan duka bai cikin abubuwan da shari'a ta karbi cewa yana yi mace ta amma da ita abinci ta rada babu wanda zai zo ya samu shi ba ta mijin bai nan ba ta da wani babban tamu zai samu ya kawo ta iyayenka za su daina za su ba ta ba wani da ke makamar ta ta daji domin ta samu abincin nan da za ta ci domin ta kare rayuwarta wannan shi ya halatta amma ta yi abinci domin ta ɗauka ta mai ma'aikata ka ko ta karmaka daji wannan fitar zuwa can bai ciki abin da shara ta karba mun yi bayani waɗannan littattafai guda biyu mu tsaya mu karanta su da domin sun lokaci kada dai da zan da su da yawa ba kamar yadda mutane sun kasa aiko muna da kuma muna bayanai cewa an su duk abin da za mu karɓa na fatawa ba sai mun karanta su ba domin tsawon lokacin da an sa ana karanta su sannan an bata wannan shi ne addalili da mun karanto ma irsabin da zawani da mun karanto na kitab man asaidu misali muna fatar wannan ta ɗauki zai zantar da kai idan ka kuma ga tafai na mujallabi don kuma kuma ga matsayana akwai irin su shahin mustaqar irin su haɗa ba akwai irin su rahim da sauransu Allah ya taimake mu sai kun da malam sa'idu dan agaji ran dali da alhaji ban kawo mai itacen ruwa biyu ta zo suka ce Allah ya zafarta malam ga tambayar mu kamar haka tambayar ita ce malam da aure da suna shin wane ne ya kamata mu wa walima shin aure eh, ya kamata mu wa walima ko suna muna sun malam su walwale lomu na wannan Allah ya samu dace so a ta adabi da gaske wannan tambaya da sai da dan kawo suna kasa sallama ko alaikum salam amma ya nuna aure wani wani da ake yi to walima nuna aure ta ce shugaban walimomi abubuwan da aka wa walima suna da yawa waɗanda in mutum ya samu ɗaya daga cikinsu yana da damar ya yi walima kamar aure in mutum ya yi aure musulunci ya gamsu da shi walima domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma sahabbai sun yi saboda haka walima aure sun ce wani mai misali ma abin da yake cewa wani bidan sun ba da bila da hafar ha alamar ungina da zai sallallahu alaihi wasallam ya aure kuma ya walima lokacin da ya yi safiya akan hanya na annabi ya yi walimarta sannan abin da su rufe ba suna yi tabi'ina suna yi tabi'ina suna yi da haka walima wani suna ce ni ake ce na ma mutum ya dafa abinci akwai ma masu cin abinci nan kuma ba ya kira ɗan uwansa domin nuna kasance ta a wurin su ta shi murna ya dace in an tashi na an turatar an yi wa'azi wannan da kyau amma da abin da Allah nuna tsaron mutane su ci abinci da koko da wa'azi tsaron wa'azi Ko an wa'azi a kan walima to nan wannan ya dace domin hadisin da ya cikin jami'ar kabini da kuma da wani hadisi da wani cikin tabi jami'ar da usuli inda ya mutu bayani akan armin halar da armin haram zama ana buƙatar banki ko a kada dundufa ba ruwa na halatta to don sai haka nan jami'ar suna ita kuma ana yin ta ne a ranar washe garin da za a yi suna ko da dare a kira mutane a yanka wata dabba wadda ba ta sunan ba a abinci na mutane su sauran baki zuwa sunan a yanka su dabba a yi abin su mutane su ci domin su addu'a da abin da aka yawa ba wato kamar yadda aka yi ga mu'ayar su tsar kamar yadda zai su hada da mufrat na jama'a bukari kuma imamu malik ya yi ta kamar yadda na ambata daren suna kuma magana a nan wanda suna bi shuru na matsayala na littafin cikin zai ga wannan sama da haka wannan walima ita kuma suna ce da su haddu ya in mutum ya kuma inda wani ta'in nan saboda haka in zai cancanta ne da ƙarfin suna su ta'in ta cikin suna da ƙarfin suna sai dai sai walima suna in an yi walima da naman da an ka yi da an kai yanka na dabbar suna to gudu a hankali za a yi walima da wani nama na daban wata dabba ta yanka ko sai yayi sai suka ji na yanka domin mai muhtasar halin imamu shekhu halin yana cewa yau sai hawan amalu hawan nan ita dabban nan da an ka yanka suna an ka yanka ma ko da ko shi addini tsari ga rai abinda za a cikin addini kuma yana tsari Allah ya zaka dabu da sawaba sai tambayar mu ta gaba ta fito daga sando mai wancan hulla gado da amiru abdullahi dukkan su a garin gado suka ce muna fatan masu gudanar da wannan fili suna lafiya bayan haka gafata malam ina son a wannan bayani game da wannan tambaya tambaya ita ce shin malam ko shekara nawa ne ake arziki na bisa kadari ko kuma shekara nawa ya kamata a kadari ya yi sannan a yi amfani da wuri a wannan malami da yake wannan tambaya a akan abin da ya shafi jini a kan to malamai sun yi magana akwai abubuwan da su suke hanga su duba su ce an ce idan ya shekara arba'in bayanan da aka ce an ya shekara arba'in su tana cewa in dai ya zama babu wata alama ta jikin da ɗin ciki yana iya halatta a yi ne ta gare shi amma ƙauli wanda ya tsalkata kuma wanda shi ne malamai suka fi tafiya a kansa an ce alƙabar rubusun la yabla wala yabashu yi yuhu dina ba a gina a kan ko ba a tononsa wannan shi ne mai nasakar da za a cikin misafinsa shi ya abin yi yuhu dina da mai shi yana nan cikin sa ba za a yi da shi ba ba a gina sa ba a tononsa matukar dai mai shi shi na cikin mata mai saboda wato nan kenan wanda ya san an turbutu da shi to shi gare bai dace ya gino wannan ba to da wani ne zo wanda bai san a turbutu ne ba kamar yadda galibin duniya yake inda wani ya zauna duka ya yi wasu na na kudu amma a rashin sani da zai abin nan kuma yana da kyau mutum da shi suna kuma yana haka ne yanzu ya mutu an tafi rikin da wani wani biyu ta fi na kwanan haka da ka haka a dole mun wannan tambaya da kadari fi na bar ba a ba sannan ba a turansa akwai wani tafi wanda ke cewa shi ne son a turbe shi da shi'a aka ce sallar da yake domin yana a kai wani mutum ne ke yin bai son a tone shi kada da shi sannan yana yiwa ya mafartaka da wani mugun mutum domin da mutum shi domin kada mutum na saka shayi shi Allah ya don haka abin da ya karanta dai mun an sa a akwai kadari da wani da Allah a kai gaba a samu wurin da an kai da sai wurin gina ya fasa ruwa a shi da kai ya zo su ya kori wannan da a ciki ko su gina da wannan da a ciki ya zauna domin ya san shi ma inda wannan ya shi ma ya tara na hina wurin ko sun tambayar ta biyu suka ce magidanci ne yana tare da iyalinsa sai matsala ta samu har ta ci uku suka shiga sai daga ba shi mai gidan ya koma mayar da ita ya koma mayar da matar ba tare da ta yi wani aure ba su shin ne hukuncin wannan mutum wanda ya tafi matar ta uku ta fi hallata da yin sai ta arbi wani miji kuma mijin nan lallai ne ya zama ya tafi ta kuma ta fi ingantacce يبقى انا كل تأكيد السيد على السيدين ما ذاكوت الطاق انا عند سعيد معناها ظنني sannan kuma ya kasance armin ingantacce na armin sahihi na amma idan yan mai da ita bata auri wani miji ba ko da shi ya shirya ba mijin ya aure ta ya sako mai ita ba wannan babu illa domin shi shina ne illa ta sako aure sun ce da gidan miji yana laushe to ta kuma ta hannu in ta aure ta hanta ta kawo mijinta wannan bai da illa wani ya tuha wani ya yi da lukmar gatu haka mai mustaqar yake sai da haka amma shi wanda zai aure in an ka shirya mai ya aure yanki mijin ta shirya mai don ya aure ta sako mai ita wannan shi ake cewa kasu na ta'am mai suran ayo kuma ya aikata haram saboda shi kuma in wasu ta baka da suwa da rai don da yarmi in gadi ba da haka in wani juwa su kuma da ta saki uku lallai shi ta da wani wani ba to ba mata sun ta amma yarda wannan ba wani ba ne. Ina zarci Allah da irin haka nan domin Allah ya ce ba ta halatta ga rai hatta ta sa rai gangara sai ta arma wani miki wanda ba shi ba in muka duba wani misali na mujaddadi shi Usman bin Abdullah mun sha karanta shi da wani abu na kusawa wanda ke magana akan malamin da ya halartar da matar da an kawo sakin nan gaba ɗaya an kai shi ko guda guda wanda yake magana cewa har da malamin da ya fatawa da ana mai so a tarbe shi gidan yaro na kusa a ba shi kashi kashi mai ciwo a ɗan shi gidan yaro ya mutu gidan yaro don musulmi su kusa da mutum da mijin nan da matan na ya mutu ko da zajira ko da mai tsawatar da su ga darin koma ya ga irin wannan da ya domin sun aikatar da abin da ba su halatta da shari'a saboda haka jama'a mu nisanci halatta matar da mijinta wasu su ta uku da cikin tana halatta da mijinta da lauke da kuma da wani abin ba daga sakin nan ko gaba ɗaya aka mata uku ko ko guda guda domin nassin qur'ani abin da yake da lafi mara kai saki wanda ake bai kuwa bayan an yi shi biyu amma in ya kai uku ko ta fuska ba mai suwa ko ta yi ne domin abdurrahman wato matarsa wadda aka yi magana cikin wannan littafin da aka tsulabi wanda ma har malamai suka ce ba ma wai ai aure miji shi duhu ne da mata kamar da mai misali yake magana wato mujibul kashata suna halartar da sai haka ta faru miji ya saki mata ta yi idda ta kare mijin ta na wancan na mai shita har ma akwai malaman da ke ganin sai in mijin ma ya inzali ba mujibul kashata ba domin بعدين الطاعة لتعرمي عبد الرحمن وفي ثالثة مثالة في مثل الصدبة قام ثالثة في البشر يمكن كنا كنا نبي نيجي كوما مرفاعة إلا حتى يزوق وصل لك كما ذاك الأول سوي هذا الدنيا زوما كما يقولون كنا مربوط الدنيا وانا نسي ما لم يزوق في كنا تايم ذلك دون ما تعشيك ينا سكن ما تاقو an yi sakin nan gaba kai ko ku an yi shi guda guda a ce an mai shi ta to akwai babban sai da umar a wani hadisi yana cewa inna kadu ta ajalu fi amri kana lahum alaq qala wa amrayna wa alayhi wa amlahu alayhi aka ijma'i sukuti gaban sahabbai mutane na son shi su kuma su saki guda ce da su na da wani da rajulun bakki su da ce na da wani illa rahida sai sannan da ke zamu da dai nan na mutane mutane suna zauna a cikin suna da jinsu da mun zarga kai suke uku sun karba guda ma ta karba da dai kuwa an tsaya ne sai na nan cikin da bai kwasta suna da ta saki uku cikin kalma guda ta karba to da ranar suna da yake har ma an ba ku duniya da ni ina bara annabi na sallallahu alaihi wasallam don haka mijin da yayi yi ya kamata ku kula da hukunta shi domin irin haka ne yana iya kawo gani da kasa daga bala'i da mace da sauran rashin zama lafiya na al'umma da kuma abubuwan da ke faruwa dai na haraji da haka ya kamata zama hukuma ta hankalci irin wannan game da kula hakika in ana sada ba Allah yana haka mu wani barbarewa Allah ya to sai tambayar ta fito daga surayyatu da hundatu da saduwa ɗiyan arabin shugaba ibrahim nima yau mangadi suka ce allah ya zafarta malam da shugaban gidan biya da shugaban gidan mata ko karuwai da doka da yan bori da yan fashi da makamai idan allah ya yi musu mutuwa a cikin wannan sana'a tasu sun koya halatta musulmi su kai jama'izar su sannan kuma ko ana ko ya halatta a yi wa iyayensu da rasuwa to cikin waɗannan da kuka tsara mara masarawa da malama hildatu waɗanda da kuka tsara da ciki zan shirya muku ne da doka da ɗanɓoyi waɗanda ne ɗan su da musulmi bane wanda a boka da wanda a ɗan boka ɗan sihiri to ya musulmi na ba ɗan da musulmi bane amma waɗancan da ke matashi shugaban gidan giya da shugaban karirai ko da karirai da barayi da yan sai suna ikirarin addini kuma suna bisa ga addinin da su yi da wani gehe da su waɗannan musulmai na amma fasin kai kana da haka in haɗarin mutuwa ya samu ɗaya daga cikin waɗancan to shugabanni na hukuma suna sa mutanen da aka gani ƙasƙasar suna sai sun isu wannan ba mutanen daraja na ba ba ba duk wani mutum mai mutunci sai a ce ya kusa kada ya kusa yasa za a yi musu haka domin ya zama a wadafi ya zan kwaɗewa ga wani sarki irin na buhari in wani yadda an musu haka to shi ko bayyana ya shi haka nan don bai su yi muka sai bata shi haka amma boka da dan bori waɗannan daidai a bar irin su su su wanda a sami irin kudin suna biya su ke yi gudu ne don ba a bari za wasu waje da suna da alhormar da ba a bari yake na kasa sun ce musu rihin doki da haka abin da ya shahi ta'aziyya in suna da ƴan uwan da an musulmi ko ƴan uwan da an na ƙwarai to ta'aziyya ta shafi mutum in musiba ta faru da rai ai mai ta'aziyya ta wata dan uwa musiba ta faru da shi da rashin dan uwa dan uwa nan su ko ko a asibiti sai da ta wannan ta'aziyya daban amma addu'a Allah gawarta da buka da dan fiye da dan boye wannan shi kan musulmi ya bai da shi ne Allah ya gafarta dan uwa ce Allah ya gafarta mai yi jawa da Allah domin an san duk wanda ya mutu akan kafirci to shi ta Allah ya zama da gani amma waɗancan suka fito akan sabon Allah to waɗannan ubangiji in ya gada ba shi ya gani musu in ya gada ba ya gasar da su wa man yamut wa lam yasud an yurihi fa yuridu Allah jami'a amri la bid'a zalika bil butuji yuqra wal kufra wa takhlidu anhu jumlahu وذكر إذا ذلك اتكى من دون تكبير سواء في النكاح sannan waɗannan su kan al'amarin su na gari da tarihi don haka a cikin nan su ba ɗan suku da doka da ɗan bauti ba wajen suka yi a jiya domin su yi wani ya gara suna ya fiye in ya gara na kuma su kama su amma duk halayen su ba na kwaye da ba yana yiwuwa su zo lahira Allah ya kama su da nan da zai tafi wuta sana da haka su tsorci shugabantar gidan giya balle gidan mata balle fatu sannan balle ta balle sata balle hukum da makami miyagun ayyuka na waɗanda Allah bai yawa mu musamman na hukum da makami in ya kasance cikin hukum ne kuma duk dukiyar da an zaga mutane sai ya biya ta Allah Allah bane to sai tambayar su ta biyu suka ce Allah ya zafata mallan kamar mutum ya ce Allah ya ce a barka ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a barka ba sai ka ji wasu mutane suna cewa a ina ka je Allah ya ce maka haka abin nufi a nan shin su waɗannan mutane yaya matsayin su yake addini a inda mai cewa Allah ya ce a barka ba kazan nan da yake Allah ya ce a bai idan shi malami ne wanda ya isa shi magana ce Allah ya ce a bar kaza wannan ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar kaza ko kuma wanda yake da malamai abin da Allah ya ce a bari da abin da manzon Allah ya ce a bari wani yake ne ina ya zo ya ji Allah ya ce haka ina wannan magana yi magana ga shi tuba domin ya yi mummunan magana in yana da jahilci wani jahilu yuhu bai jahili ana hai ana ne amma shi dai ba ya fito ba in ko da gangan yayi haka yayi jur'a to Allah ya ce ma ya da ayatina illa al-kafirun wa ayatina saboda haka mutum ayoyin ubangiji zalunci na kafirci wanda aka ce mutum na son abin da Allah ya ce sannan kuma an ya san wane ne za a ci ya zo inda Allah ya amsa wanda magana sai ta ya tafi ya girma Allah karim to sai tambayar Alhaji dan kawo mai itacen ruwa jiwa ta zo yace assalamu alaikum bayan haka Allah ya gafarta malam ga tambayoyi na kamar haka tambaya idan mutum ya zo sallah a masallaci sai ya tarar da ana yin jam'i shi ko rashin kowa ya gaba idan mutum bai san bin liman ya yi tashi sallah shi kaɗai alhali da liman alhali da liman yana limanci ba tare da kabari sun ƙari jam'i ba kuma liman yana karatu a bayyane sai kai kuma ka kasance kana karatu a bayyane duk dai a masallaci ɗaya an kawo wannan tambaya ta ga da kai ta shi halata idan liman na cikin masallaci yana ba da sallah da jami'i wanda duk da shi gudu na shi to amma wanda bai mutu shi da ko wanda liman ya tsara sama yanzu ma zai kara sallar su shi fita in ba haka ba dole sallar liman ta buga tashi dan yiwa liman na zai cikin masallaci sai kuma kana sallah kai dai sai ka zai aje wani gari ba na haka musulunci gaba ɗaya don tuna a duniya don na kada a ci dandali mai illa a musulunci an ka ci in nunan na sallah cikin masallaci to ko da wanda a ciki ya rishi ko ko sallah ta kafa ka ko ki kace ki ba a son ka zauna ka yi zaune yana sallah in wani zai ce ki dina nan da imanin na fashi to don wannan tuhuma aka ce kada mutum ma zauna ya yi da su to rika ba haka za ka yi ba kai duk da ma ta kai ko sannan ka mutu a sallah na sallah ka dai kai a kare da musulunci a hana Allah ta mutu to an riga an ka tambayar su ta biyu saboda jam'i ne magana a cikin masallaci guda sai tambayar su ta uku yace malam ko ana biyar limamin da ke shan taba sallah to a taba matsala ta ba su cikin abin da an sai magana na cewa irin eh, fasikin da daga sa ba a bin mutum sallah bai sai amma tana ka da muruwa domin san ta ba irki da an farko da ya zauna shan taba to makaruhi ne amma da ta cutar ban haram da haka abinda aikin ma'un limanin da ke kanta ba ma aikin su sunan nasiha in ya karbi fiya ya bari alhamdulillah dama ana son nuna da zan kammala ne idan ikiya bisa da mutu ko girman kai wannan sun samu wata hujja ba ma hujjar mujarrabin ta ba ne ba da saurara a sa wani tun da shi bai iya wani kuma ya nuna kuwa da karfa amma dai a ce an tsin shi domin yana cin tsada to da siya ne kamar gaba Allah ya tsare shi to sai tambayar su ta gaba yake malam shin ko ana bin limanin da matarsa ke aikin gwamnati sallah a aiki na gwamnati ya karka sannan kuma a san jejin da ya kamata a ce wannan jihi na mata na yanzu kamar asibiti wato ya zan tilas musamman a samu mata wadda za su tsare musulmi wannan kafa domin yanzu idan mace ba ta da lafiya aka zo da wata asibiti in babu ba in ba san da za su duba sai ma za su duba wanda su kuma dole za su duba don lalura ce kayan rayuwa ce amma yau da mata ka ga abin suna da sauki a musulunci don haka bayyewa a wa aiki jan duka an san ka lalura ta mace tana da miji suka tana da mijinta babu wani abu da an kalizanta ba ta nuna duk abin da aka wailata Allah mijin ke a gama da aka in ya zama shi an ka azama da wailata to ba babu wani gehen da za ta kawo hujja na ya ta haka don kaza da aka in ya zama haka nan ta yi kenan mijin nata da na yi in ya ɗauke lalura ta sosai a mana sihar wannan tage a samu namiji shi sai su ce mata zo na gida amma da ayyukan da ya zama dole sai mata ko aikin da ya zama ana bukata da mata nan to mace tana da uzuri wanda matar da adda wannan zai gina da hamdan don haka maimakon kai yi tambayar matsala rufe to abin da ya kamata kowane irin al'amari a yaran Allah ya ce Allah ya taimake mu babu ikon fahimtar abin da a illa da abin da kuma daidai ne to kamata a yi ilo yankau ba wani to a kan Allah lokacin ranar harin nasa tilas da haka kamata mu da sa'aya mun gode kwarai Allah ta kada alharin mutum Allah ya yi tani da abin da aka faɗa da haka kamin wannan lokaci sai kuma wani mako insha Allah mu muke tabbatu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh